Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masu mu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin kashi na takwas na wannan wasan kwaikwayo mai taken tsaka mai wuya abin da ka shuka. Ka daina damuwa ya ka kaji dan uwanmu. ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za ya amfane mu mu tsara duk abin da za ya amfane mu ka daina damuwa ya ka kaji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu idan masu sauraro ba su manta ba abubuwa da yawa sun faru a rayuwar matasan nan namu wato Hauwa da mariya da nasir da kuma ado ita dai mariya ta samu tayin tarewa a gidan wani tsohon saurayinta wato badamasi wanda kuma ya girme mata sosai amma kuma a cikin shirin da ya gabata mun ji cewa ashe dai badamasi yana da dalilinsa na cewa mariya ta koma wajensa da zama don ya faranta wa babarsa rai ita kuwa babbar kawar mariya wato hawa ciki ne ke da ita kuma shi saurayin nata wato ado yana iyakar kokarinsa don ya shawo kanta ta zubar da wannan cikin so nake mu koma mu zama kamar da amma dole ne sai an lalata shahawa to dama maganar kenan ta lalata lalata ne hawa menene yake faruwa a nan ne muna yi muku maraba da saduwa da ku a shirin namu na yau mai taken ciwon mace na mace ne sai ku gyara zama don ku biyo mu zuwa unguwar makera inda hawa da babarta da kuma kannanta su biyu suka wayi gari kaga auta har yanzu tarin nan naka fa ba sauki kana shan maganin ka kuwa ina sha baba ke hawa tashi mana wai shekara zaki kina bacci akan katifa nan ne ko kuwa haba shi yasa ma katifa duk ta take wallahi me kika ce ba na ji sosai ba. wai dan Allah baba me yasa za a tashe ni yanzu da sassafe yau fa asabar ni ce nan nace sai kin tashi ki tashi nace ki je ki sayo mana gawayi kina ji na ko kuwa so nake ni goge wannan rigar kafin na tafi caji ofis ke me yasa ba za ki sayo da kanki ba ni na gaji ke tsaya me kike cewa ba komai <coughs> baba wai ka da cajin ofis ki gano baba ne wai har yanzu yana kulle ne haka ne auta har yanzu baban ku yana tsare a can kuma ba gurinsa za ni ba akwai dai abin da zai kai ni can ke kuma uwan lalaci bari ki ji abin da zan gaya miki ke cire wannan mayafin ki tashi wai me ya same ki ne tsaya tsaya tsaya ke hawa ina za ki je haka daga ke sai shimi ki dawo na ce hawa hawa wai me ya sami yarinyar nan ne haka hawa Hawa, baki da lafiya ne? Ke Hawa? Ashe baba ta ce, Alo mama? hello mariya yata kina lafiya na ga kiran ki jiya gaskiya ne mama me yasa biki ɗaga wayar ba kina ina ne yanzu me so ki gaya min mariya wai yaushe za ki dawo gida ne mama nan ba da daɗiya ba zan dawo mariya haba mama yau fa satin ki guda da tafiya ina son ki dawo kin ga tunda kike kore ar aikin gidan nan ni kaɗai ce kwal a gida yanzu gashi ma na rasa abin da zan ci wai kina nufin ki ce min duk abincin da nake gidan nan dankar ki ce min ya kare kusan haka yo ai ba mai yawa ma kika bari ba mama to ki dan yi hakuri mariya zan aiko miki da yan kuɗi kin ji ko mama me yasa ba kya zama a gida ne ina kike yanzu habban mariya ba kya ganin yanzu kin girma tsaya in gaya miki kullum sai ki ce na tsaya ki gaya mini ni daga yanzu ba zan sake tsaya na ji komai ba in za ki dawo gida kawai ki dawo in ba haka ba zan tare a gidan badamasi don dama ya neme ni da na tare a wajensa me kike cewa ke mariya wane ne kuma badamasi shi ne wanda tsaya tsaya tsaya ki ji abin da san kaya miki sakarya to kada ki kuskura ma ki ma fara ke baki san kin ki kankanta da aure ba yanzu to yaushe za ki dawo ni fa yanzu so nake ki dawo mama ba zan ɗauki lokaci ba tsaya ki ji mariya kin ga idan babanki ya samu labarin cewa ba a waje na kike da zama ba kuma ba kya zuwa makaranta to biya mana kuɗin haya. <laughs> Mama, wato ke ba abin da kika fi damuwa da shi in ba ɗan banzan kuɗin hayar ki ba. Ke dai kawai baki damu da abin da nake ciki ba. <laughs> Mama, kin san wani abu kuwa? Kar ma ki damu kanki, ba sai ma kin dawo ba domin kuwa? lokacin ma da zaki dawo tuni an ɗora mana aure da badamasi don allah mariya tsaya <sighs> to na ji ka iya tarewa a wajen shi shi wannan badamasin idan kina ganin hakan shi ya fi miki amman kimin alkawari za ki ci gaba da zuwa makaranta idan ba haka mama ba sai kin karasa ba zancen kuɗin hayar ki ko ni don allah ki kyale ni ni yanzu ba ba bace mariya sai ka gaya mini ya ce sai ka gaya mini sai ka gaya mini wani ne gwani a tsakaninmu ha ba mala ni ne ai ni ne ado ko isa ka yi ne na isa jara ado zuwan yanki eh ai ba banza ake kira na ba har katanga ba ha ba to sai ba har katanga ya a hankali ina ko isa kai ne dan ko ado sarkin yayin kanan gashi na ado sarki gashi na ya juya baka isa ba ya tsinke da gudu baka isa ya tsalle kuma ya jefa kwallon mm, yawa ha ba ha ba ba har katanga bai sai tare ba yi ka ka cika abin nan wallahi ya ne a sake ne ka ina gaji wallahi zo dai mu zauna zo mu zauna nan oke wai a doya kuke ciki da hawa ne kun dan tattauna cikin natsuwa kuwa kwarai kuwa kamar daidai yadda ka ce ne haka ne to sai me faru gaskiya bana jin abin da ka faɗa min yi aiki ba ka san malama rake ta so ta ji abin da muke cewa ba ka da Allah karka damu kanka wataƙila hawa na can zaka ma ana mata aikin ai ku ba harkatan bai cika ƙwararren dan ƙwallon kwando ba ya iya bada shawara ta gari gaskiyar ka duk lokacin da na zamo shugaban kasa ka tuna min zan naɗa ka mai bani shawara ko kuma ni na naɗa ka ba ba zancen wasa ba wallahi bari na gode da damuwar da kake nuna mu haba ai ka san zan iya taron ara da ka indi saboda kai ne na san haka <laughs> amma matukar dai ba zai faɗo mu akai ba ko ka ji sakare kawai Baba wai hawa ba ta da lafiya ne? ni ban sani ba auta na ga amai take yi an ce idan mutane suna amai ba su da lafiya ne ko ba haka ba ne kai yaran nan ku yi ku gama shan kokonku kai kuma auta ka tabbata ka sha maganin tarinka kun ji ko mm, yar halatta ki an bato ai ku gata nan hawa zo nan zo nan ku zauna kusa da ni to gani kai yaran nan ku fito waje ku yi wasa ina son mu yi magana da hawa haba baba ba mu gama ba fa kwa gama an anjima ku tashi ku fita to baba auta mu je yauwa hawa yanzu daga ni sai ke kina ji na ko wato ni dai wai shin ke wai hawa ciki ne da ke ne kai baba ke yarinyar nan gaya mini gaskiya wannan fa shine karo na uku da na ganki kin yi amai yau da safe na san duk alamomin ciki ba wani abu bane baba ba na jin daɗi ne kawai wai hawa wawu ya kika ɗauke ni ko idan ba ki gaya mini ba wai wa za ki gayawa ne miki alkawarin ba zan yi fushi da ke ba ni <laughs> baba ki yafe min ikon Allah ke kuwa me ya same ki <laughs> dama abin da yanzu ake koya muku a makarantar kenan ke mahaukaciyar ina ce baba ki yafe mu wallahi ba da niyyata ba ne wane ne ya miki ki gaya mini na ce wane ne sunansa ado dan kasar laboriya ashe ɗan ƙetare ne ma yanzu duk mutanen da ke ƙasar nan sai kawai ki zaɓi ɗan ƙasar waje ya miki ciki fita da Allah ki bani wuri bace min da gani yanzu yanzu nan ha wayo Allah na he wani ya zan yi da raina ne eh da wanne zan ji wannan da wannan kai ha abin yayi mini yawa sauraron mu kun daji yadda babar Hauwa ta kasa cika alkawarinta na cewa ba za ta yi fushi da ita ba. To ko yanzu mai Hauwa za ta yi? Domin jin yadda za ta kasance sai ku dakace mu a shiri na gaba. Mai taken tsaka mai wuya abin da ka shuka. Idan har ba ku samu damar jin sauran shirye-shiryen namu da muka gabatar ba, za ku iya ziyartar mu na yanar gizo wato dw.de/lbe e domin sake sauraro. Kazalika muna marhaban da saduwa da ku a shafinmu na sada zumunta na Facebook. Zainab Muhammad Abubakar ke muku fatan alheri na barku lafiya daga nan birnin Bon da ke tare da Jamus. Mu tsara duk abin da zai amfani mu.